Jama'a salamu alaikum barka da warhaka da watan kuna cikin ƙoshin lahiya. Halima Jimarauce daga nan birnin Washington DC ke gabatar muku da wani sabon shirin noma tushen arziki wanda yau kuma ya yada zango a helkwatar hukumar raya ƙoramin haɗeja da jama'a da ke Kano. Jagoran tahiyar a yau shine wakilinmu na Kano Muhammad Ibrahim Kwari wanda ya tattauna da babban daraktan hukumar Sanata Masa'ud El Jibril Doguwa. Mahmud Ibrahim Kwari ya hwara ne da jera mishi tambayoyi kamar haka. Me dalilin kawo wannan hukuma ta raya ƙoramin haɗeja da jama'ari? Me makasudi kuma me ake son cimma? Sanata Masaud El Jibril Doguwa ya amsa waɗannan tambayoyi, amma ya hwara ne da takaitaccen tarihin kafa hukumar ta raya ƙoramin haɗeja da jama'ari. Ita kanta wannan hukumar ƙoramar ta haɗe jama'are an kafa ta ne a 1976. bayan mai girma marigayi audu bako ya riga ya yi dam ɗin da ke tiga da na bugauda to bayan an gama wannan ya kafa abin da ake kira kano river project wadda wani tsari ne da ike so assasa noma a kogin kano to yin wannan sai gwamnatin tarayya ta zo take so ta kwaikwaya a 1976 shine ta karbi wannan ah, dam ɗin da ke tiga da kuma wadda yake bagauda da wadda yake calawa goji dam da duk waɗanda suke zagaye da nan haka suka karɓa aka mai da ita hukumar inganta ƙoramar haɗeja da jama'are to wannan shine ya kawo abin da yanzu muke kan shi wadda kuma muke duba to babban abin da aikinmu shine mu tabbatar da cewa an inganta aikin noma kuma an inganta rayuwar mutanen da suke waɗannan guraren musamman ta hanyar noma musamman noman nan yadda ake son shi za a iya yin shi sau uku a shekara a yi na damuna sannan a yi guda biyu a cikin noman rani to babban aikinmu shine mu wadatar da waɗannan manoman da ba su ruwa domin noman rani sannan idan ta kama kuma a tabbatar da cewa an samu musu ruwan sha wadda zai zama mai tsafta a gare su. Mm. batun ba da horo ga manoman da sha'anin dabarun noma. to dama ka san idan za a ba da maganar aikin noma akwai department department wadda suke lura da waɗansu ayyuka akwai department ɗin da ike lura da wannan maganar wato ba da horo akwai department ɗin da muke kiran agric services wadda yake sashi na da yake lura da manoma da koya musu dabarun noman da kuma ba su shawarwari akan harkar noman da duk wani abu da ake tunanin za a yi waɗannan su ne za su yi da ma'aikatanmu sannan akwai kuma wato sashen injiniyarin wadda su kuma wato idan za a yi wani abu sabo da iji jibanci kamar maganar gina dam din ne a waɗansu wurin da yake da ko kuma gina rijiyoyi na burtsatse ko kuma gina rijiyoyin da za a yi noma irin na zamani wadda ake sa abin da ake kira sprinkler wadda zai dinga ba da noma rani eh ina tsiri sama ina ba da ina ba shuka duk muna da waɗannan department din da kuma shi kansa kenan su eh, da aikin kula da ma dama daman da ake da su kenan tunda su ma akan ce ana musu kula da su yasa ne da eh, wannan ma shine babba saboda ita kanta dama daman da muke da su manta wato mutane sukan yi musu waɗansu fassara daban saboda haka dole sai mun ajiye waɗanda za su lura da su ba kuma wai lura da su kawai shikenan su je su dinga zura musu ido ba akwai na'urori da ake sawa da na kula da iska da na kula da ruwa da kuma ma wadda muke auna ruwan sama in kullum an yi zama auna mu gani a wanne lokaci ake tunanin ruwan saman nan zai zo ko icika mana tigadam ko icika mana shalawa goji dam ko kuma dai cika mana waɗansu waɗanda muke lura da su don gudun kada idan sun cika kuma a je a samu ambaliya wadda zai je iya mutane ta'adi saboda haka muna da mutane da yawa a nan waɗanda muka saka su waɗanda suke lura da wannan saboda haka wato aiki ne wadda ya jibanci wato yau da kullum wadda dole sai an sa mutane kuma ana rubuta abubuwan sakamakon abin da aka gani na yau mu rubuta sakamakon abin da zamu gani gobe da jibi da gata haka dole ne sai an yi Sai mako mai zuwa da izinin Allah mu ci gaba, yanzu a madadin wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari wanda ya tattauna mana da babban daraktan hukumar raya ƙoramin haɗeja da jama'ari, Sanata Mas'ud El Jibril Doguwa. Da wadda ta haɗa mana sauti Jude Leathers Gresham ni ce taku Halima Jumrau ke sallama da ku daga nan birnin Washington DC. Amma da yake an ce ba a sallama a maraya. Masu saurare kar ku saurin kashe rediyon ku ɗan dakata kaɗan ga manan zuwa da shirin yau da gobe a kan ilimi.